hayaniyar da ta biyo bayan yadda direbobi suka dakatar da zirga-zirga suka kuma katse hanyar abuja zuwa kaduna a daidai zuba biyo bayan zargin bada cin hancin naira 200 a wurin binciken ababen hawa na 'yan sanda da ke zuba direban da abin ya faru a kansa na iske shi cikin jini daga jiran wando. sunana alhaji usman abdullahi yanzu gashi na samu an rufe hanya a nan zuba me ke faruwa ne abin da yake faruwa shine na taho da mota cikin goslo ina tsayawa kawai ya bude kofa ya kama duka na da itace rauni ga ga kafada na nan ya sauka hakori na an cire kuma nan gaba na ana nema a karya min gaba an ji min ciwo kuma gashi ma na gani jikinka ba kaya me duka yi min yawa ranka yade corruption yi yawa masifa fitina ya tambaye kudi ne ya tambaye ni kuɗi nawa tambaye ka ka bashi nawa na ce ba ni da kuɗi sai aka yaya Shi ne ya kama duka na duk yan najeriya sun ga abin da yake faruwa a nan wurin wasu daga cikin waɗanda wannan datsa hanya ta shafa sun yi koke muna neman shugaban ƙasa in allah dan annabi a taimaka a cire mana da yan sanda suna mamu matsala mu direbobi in ma baka ba da kuɗin ba sai a ce maka wai ba kuna gadara cewa Buhari ya hana cin hanci ba ko a yanzu idan aka tare ni dan nuna wannan sanda da faɗa haka wallahi ba azar da ni jiha Buhari ƙuri'a ta ba za a yi wata uku ina ganin impunity within kaga yanzu kaga yadda zuba ta ba yanzu ci waiwayen da a uniform da ake su protect din mu karfe ɗaya na dare muna cikin wurin nan ko da na tambayi daya daga cikin 'yan sanda a wannan shinge sai ya ce min yanzu ta lafiyar direban suke yi rikicin dai ya so ya haddasa wata babbar fitina ba dan mai martaba sarkin zuba wato agora na zuba ya sa baki ba. Uh, sunana muhammad murtala sarkin fadan mai martaba agora na zuba bayan mai martaba ya samu labari gaskiya ya kirayi marafa wadda shine hakimi na zuma ya ya umarce shi da ya samu mutum daya su raka shi zuwa wannan guri a ji magana da wadda abin hatsari ya faru da su a ba su hakuri. da na kira kakakin rundunar 'yan sanda na babban birnin tarayya ya shaida min cewar zai tuntuɓe ni da zaran ya samu ƙarin bayani Sani, Hassan Mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.